magana da muke faɗi kun ji magana da muke faɗi jama'a ku zo ku tara mutane wani mai aka yi maka ya faɗa ya ce yau wata uku ba a biya mu albashi ba sakamakon haka na sha wahala kaza na sha wahala kaza sai ya ce to ga albashin an biya ka sannan nawa kake son ka ci taron mu eh. yadda za ka huce ya zama babu gilli a zuciyarka amma ku duba jama'a saboda zaluntar mutane da aka yi suka waye gari suna kin gwamnati suna kin masu mulki har ya zama gwamnati ta zo ta yi musu wani gini na alheri amma fata suke bala'i ya samu ginin amma fa suke amfana kiyayyar ce take bayyana haka gini ne na makaranta aka gina musu asibiti ne aka gina amma fata suke bala'i ya samu abu ku dubi dan sanda ne aka basa bam ya je zai ce a unguwar rimi ko a unguwar sarki ya je zai ce da bam ya kacaccala shi sai ga mutanen dariya suke ya zo ne ya taimake su fa ya cire musu amma dariya suke saboda asalin an an nuna wa mutane ku yi kokari ku yi sulhu da mutane yanzu wannan manzon Allah ne kuma faka ji ba wani abu bane wai gyara sahu yake sai cokala wannan sai wannan mutum ya ce wallahi bai yarda ba A kana da yanci in an taba kaka ce baka yarda ba ko baka da yanci wannan sahabi ne kuma wanda ya taba shi da kuskure ne ko manzon Allah ne ya ce bai yarda ba babu wanda ya ce mishi ai wannan bai dace da kai ba ai wannan ba darajar ka bace ko kun fahimta a dokar kasar fa akwai damar duk wanda aka zalunce shi ya kai kotu amma me yake damun mutane in ka kai kotun za a je a yi alƙalin barazana kaga sai mutum ya ce Allah ya isa amma ba ku ji kun ga wannan Allah ya isa da kuke ita kanta sharri ce ku ringa kaiwa din ku kai yi shekara ɗari ba a yi shari'ar ba amma su gane cewa ana kai su ƙara ai yanzu abin da 'yan boko na gari suke fata shine a cire wa kowa immunity duk wata kariya da gwamna yake da ita ko shugaban ƙasa a cire ta duk wanda ya zalunci wani ya tafi ya kai shi kotu sannan kai ba za ka yi mamaki ba lauyoyi alkalai justice waɗanda su ne ake sa rai kuma yau a ce su ne kuma lalata ta bayyana ta ɓangaren su har aka koma yanzu ɓangaren shari'a ma ba a kallon su da daraja saboda nan ne ya rage wa mutane za su je su kai ƙara shari'a ce ga shi an tabbatar gata ta amma sai a yi ta wasa da ita har shi ya ja 'yan najeriya suka kirkiro wata kuskuren karin magana with justice delay is justice deny in dai ana so a lalatar da shari'a wai sai a yi ta jinkiri sai a yi ta ɗagawa daga haka shikenan sai kai ka gaji shikenan sai kuma shikenan magana sai ta yoɗe sai ta mutu ko kun fahimta jama'a duk wanda aka zalunta wallahi ba jihadi za a fara ba amma ga wani wani kukan an zalunce shi sai manzo Allah ya ce rama kuma ya bude mishi cikin shi akwai wani wanda kenan yanzu ba za a iya ramawa a cikin shi ba babu babu wani gwamna ya balla wa shugaban lebo mayi shi ne wani spokesperson ya fito rediyo ya ce to da da suna da hali da sun dalla a gwamna mai amma tun da ba su da hali za su yi zanga-zangar da sai sun rikita mishi jihar a yanzu abin da ake ciki kenan shekaran jiya aka yi wannan rikicin shugaban yan kwadago ne ya je na magana da gwamna dalla mai mari to yanzu a dokar addinin musulunci ba to sai gwamna ya saki kumatun shi a dangara mai mari shi ma a ce ka huce ka yadda eh to shi kenan sai a ce a ci gaba da taro shi abin da yake daidai da shi shi ne abin da ya faru amma yanzu sai a ce a mari gwamna ya shi ya mara ga shi kuskure ne manzon Allah ya amma mutum ya ce wallahi shi bai yadda ba madadin sahabbai a haɗa a tofa mishi kulwar lahu kafa uku a yi mishi tsinuwa a zaɓi cewa wani Allah ya ce rama karama gashi nan an fahimta jama'a malam yake cewa wa makkana sawaban min al-qisas manzon Allah ya bada dama ga wannan mutum mai suna sawabu sawabu rama an qibin khatir kuma manzon Allah da farar zuciya ya faɗa haka ba wani mun kufurci balle in ya rama a koma ana mai bita da kulli a ce to ai gidan gwamnati yake ciki an ba shi notis kwana uku ah, an zalunce shi ya rama in eh, shi kenan magana ta ƙare ko kun fahimta jama'a wa huwa ghayatul adal allazi yumkin an hu shakhs wannan shine matukar adalcin da ya kamata kowane mutum ya suranta ka suranta irin wannan adalcin ka gani ka ce akwai shugabanni da suke irin wannan ka ce akwai talakawan da in an zalunce su su kuma za su ce sai sun rama ba komai ne ake yafewa ba a musulunci domin wata yafewar ba yafewa ba ce shi yasa musulunci ya baka dama don wata yafewar ka ga abu ya fi karfin ka ne sai ka ce ka yafe daga ƙarshe sai ka je sai ka haɗa kai da su wani sai ka ce a bari in ya fito gidan shi a je a harbe shi ashe ba yafewa kuka ba don haka tun farko gwamma a yi abin da ya dace saboda haka in ka san baka yafe ba karka ce ka yafe ko kun fahimta jama'a yanzu kamar ni ne da abin da 'yan siyasa da 'yan sandan najeriya suka yi mini na ce ban yafe ba kuma ba zan yafe ba har takarda na rubuta ko mutuwa ne za a ci gaba da shari'a ba yafewa duk wanda ba su turo sun turo duk wani munafikin malami ya zo wai kamar ka na cewa ya na kai sahabi ne sahabi na amma ya ce bai yafe ba kayan nan dai sai na tattara su da aka turo su wai ai kamar malam ya kamata ya ce to ku saurara ya ce duran da na ce na yafe zan bi waɗannan da suka yi min kaf sai na kashe shegu wannan kuka zaɓa suka ce a a ci gaba da shari'a na ce to wallahi kuwa saboda ko baki na ya ce ya fi wallahi ban yafe ba zuciyata bata yafe ba sai na rama don wallahi ɗaki nake ba fulatanin daji wallahi da fulatanin daji da balarabin daji wallahi ba sa yafe an kai ne sai ya rama ne nan in ma ya ce ya to wallahi zai koma ne ya samu sandar raɗe ka to ka ga da samu sandar raɗe wani a gwamma a ci gaba da shara wallahi sai an yi min ma ya ce tukuna na ce to shi ke na yanzu amma ba haka ba duk na san su na san ƴaƴansu na san matansu na san gidajensu na san dukiyoyinsu ka to kaga na ce na yafe to sai na yi musu abin da har abada ba za su manta ba kuma ni na shirya kuma duk wani ɗan siyasa da ka sani a Najeriya nan ko ma'aikacin gwamnati na gaya mai duk wani babban lawa na shaida mishi kuma na ba shi kwafin takarda yi ina da wani abokin shi ma ga fulatunin daji ne abubakar hamada da cewa wannan faɗan shekara hamsin ba za a gama ba muka ce you spoke well ba za a bari ba su suna ganin ta wuce a duk san su amma mun tafi ne mu bi legal procedures duk wani wasa da mu da aka yi muna sani gobe ma wani ya sake taba mu wa'azi ko ba za mu fasa ba in ka isa gina masallaci kai ma ka nada malaman ka akwai malamai yan gida. lokacin ka kenan kun ga wannan jama'a ba karamin alheri ya zama ga malamai da da'awa ba mutum tara aka yi mutu za a kama a ci mutuncinsu wasu anan zaria tun da muka ɗauki wannan matakin suka ji mun sharɓa su kotu shikenan sai aka fasa kama sauran sai ga kwamishinonin 'yan sanda suna jan kunnen 'yan sanda ƙanana to wallahi kun ga dai malaman nan yanzu ba irin na da bane ba su da mutunci duk wanda ya taɓo su to za mu cire mishi uniform mu koyo shi je can yayi da su aha malamai ba su da mutunci su ma 'yan sanda ba mutunci ne da su ba su da shi shi yasa je kan saurari kasar ina goron gayyata da na ce kuna jin irin su abubakar gumi da za ku dake su su yi kuka su ce allah ya sun yafe karan bana ne wallahi maganin zoman bana eh haka allah ya danka ku a hannun mu ne irin malaman naku haka allah ya danka mu a hannun ku ku ne irin 'yan sandan namu ban za ta karwofi ina fata an gane saboda haka ku kiyaye lokacin na sai Allah ka musu su abubakar domin adilai ne Allah ba su malamai mu kuma gashi na Allah haɗa mu da ku yan wa'in wa'in mu tafa baki da kyar amma ba da kuka iya mu ne dai naku saboda kuma hakan kuke a mulki Allah madaukakin sarki ya tsare saboda haka duk wanda aka yi wa bai yafe ba ko kar ya ɗauki illegal mataki kai ya ce bari rama a'a akwai mataki na shari'a kuma matakin na shari'a karka damu duk a gama wasa da abin ana na ana wasa da abin sai a ji wala da wala da wala sun sauka yanzu ba su da fawa shi nan ba su da fawa ba za su yi wa alƙalin barazana ba hannun hafiz lingin ya aiko mutum uku biyu 'yan sokoto a na ne ɗaya ɗan nan zaria yana roƙon don Allah a yafe mishi shi sa shi aka yi nace dan banga ne ko dan sanda suka ce dan sanda ne nace dan sanda yana aiki da policy ne da haka ake ce mai police in aka ce kai wauta sai ka ce a ranke dade ayi kaza ayi kaza to amma tun da ya halin yan banga nace ku bar shi idan ba ƙauyen jigawa ne shi to ni kuma na Kano ne mu tafi sai an fara wuce garin mu ba a je nasu ina fata an gane shikenan yanzu ina yake an cire shi an jifar da shi ina hannun ministan tsaro da ya ce in kuka tara mutum a checkpoint ya muku gaddama ku harbe shi haka ya ce wa sojoji wai kuma ya ji kan abdullahi gwandu ne ina yake sun wurgar da shi haka ai amfani da kai kai fada da mutanen ka biya musu bukata daga bayan an gama a jefar da kai ina yara ne yana can bauchi an jefar da shi haka duk wanda suka yi amfani da shi sai su jefar da shi shi ya koma garin su kuma yanzu yana cikin haɗari yana fuskantar barazana ya kafa kenan saboda haka duk wanda aka cuta a najeriya kai ya ɗauki bindiga a hannu ka zo in baka san kan abin da mun san kan tsiyar muna da lauyoyi waɗanda su ba na sun yi karatu ne saboda rikici da ma su ba su karatu ba don a zauna haka su sun yi ne don kullum a shiga in ma ana ƙara su ma suna ƙara haka su karatun da suka yi kenan dama rikicin suke jira fata suke faru muna nan da irin su arna da musulmi karka damu kyauta za mu baka su ko kuma ba za ka biya ba ne sun aka je abin da aka finciko to sa samu abin da za su samu eh wani da gaske kuɗi na kusa a biya ku yarabawa tun kan ya waye a lagos duk abin da aka yi bayarabe a lagos ko in yamuri a bara sai kai kotu sai ce a biya shi miliyan kaza a zuwa daidaita da kyar sai a bashi sai ce oho dai amma dan arewa duk abin da aka yi sai ce Allah ya isa shine ƴaƴan ku suka ce ba za su yi Allah ya isa ba shine suka ɗauki bindiga to shi nan an rikita komai fa ma rabi hat tijaratukum wa tijaratuhu shi yasa abin da za a yi kenan duk wani wanda aka zalunta in bai yarda ba wallahi ya je kai kotu kakka ce kaiwa a ina ba abin da ya shafe ka kowa ya je kaka dankara shi a kotu baka san yadda ake da eh zo ka same mu mun san yadda ake yi baka da matsala kuma kyauta Allah madaukakin sarki ya taimaka al الخامسة عشرة درس نبوم شابير في دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في العريش حتى سقط الرداء الدعاء